ake magana Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Binta Suleimaniyar ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da kuwa wannan shiri na yau Litinin 6 ga watan Maris 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Mahmud ba mu kanin labarai. To binta jakadar Amurka a Najeriya ta ce akwai mutane da dama da ke korafi kan hancin zaben shugaban kasa da aka gudanar a Najeriya. Kazalika kuma akwai wasu da dama da ke murnar lashe zaben. sakataren tsaron amurka lord austin ya faɗa a yau litinin cewa idan har dakarun rasha suka yi nasarar kwace birnin bakhmut da ke gabashin ukraine hakan ba zai yi wani tasiri a yakin da rasha ke yi da ukraine ba wasu fursunoni hudu da ke ikirarin jihadi sun tsere a wani gidan yari a ƙasar mauritania kanin labaran duniya kenan To shugabanni da magoya bayan jam'iyyar PDP a Najeriya sun gudanar da wata zanga-zanga ya zuwa ofishin hukumar zaɓe ta ƙasar domin nuna rashin amincewa da sakamakon zaben shugaban ƙasa da aka bayyana a makon jiya. Za kuma ku ji cewa yayin da ake sauran 'yan kwanaki a gudanar da zaben gwamnoni da na 'yan majalisar dokoki a Najeriya, wasu al'ummar ƙasar sun nuna sun soma kira ga hukumar zaɓe mai zaman kanta wato INEC da ta tabbatar da wallafa sakamakon zaben ta yanar gizo. Muna kuma tafa da shirin ilmi garkuwar ɗan adam wanda baban gida Jibril ya shirya kuma zai gabatar. Yau shirin zai duba batun wasu alkawura da zababben shugaban ƙasar Najeriya Bola Tinubu ya yi da kuma ra'ayoyin wasu 'yan ƙasar game da haka. Za kuma ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana. Amma yanzu ga Mahmud da labaran duniya. jama'a assalamu alaikum jakadar amurka a najeriya ta faɗa cikin wata sanarwa a ranar lahadi cewa akwai mutane da dama da ke korafi kan hancin zaben shugaban ƙasa da aka gudanar a ƙasar kazalika akwai wasu da dama kuma da ke murnar lashe zaben mary beth leonard watch ita ce jakadar amurka a najeriya ta yi kira ga masu korafi kan zaben da su bi hanyar da doka ta tanada wajen neman maslaha. hukumar zaben najeriya ta inec ta ayyana bola ahmed tinubu a matsayin zababben shugaban da zai jagoranci najeriya tsawon shekaru hudu bayan buhari ya kammala wa'adinsa na biyu a watan mayu shugaban hukumar farfesa mahmud yakubu ya ce tinubu na jam'iyyar apc mai mulki ya samu kuri'a sama da miliyan takwas inda ya lashe zaben da aka yi mai cike da gogayya sai dai bangaren 'yan adawa a kasar sun ce zaben na tattare da kurakurai sun kuma sha alwashin zuwa kotu don kalubalantar sakamakon sakataren tsaron amurka lloyd austin ya faɗa a yau litinin cewa idan har dakarun rasha suka yi nasarar kwace birnin bahmud da ke gabashin ukraine hakan ba zai yi wani tasiri a yakin da rasha ke yi da kasar ba birnin bahmud ya kasance wata tunga da aka jima ana gwabza faɗa inda dakarun rasha ke ta yunkurin ganin sun karɓe ikon birnin wanda ke lardin donetsk a cewar austin baya kallon matakin da dakarun ukraine suka ɗauka na janyewa zuwa yammacin birnin a matsayin koma baya a yau litinin dakaran ukraine suka ba da rahoton sabbin hare-hare da rasha take kai musu da wasu jirage mara matuka kirar iran sojojin ukraine din sun wallafa a shafin twitter cewa sun yi nasarar kakkaɓo sha uku daga cikin jirage sha biyar da rasha ta harba musu a yau litinin shugaban addini a iran ayatollah ali khamenei ya ce zargin saka guba ga wasu ɗalibai mata da aka yi a wasu makarantun ƙasar laifi ne da ba za a taɓa yafewa ba Ayatollah Ali Khamenei says officials must pursue this Ayatollah Ali Khamenei kenan yake cewa muddin hukumomin bincike suka gano da gangan aka saka gubar. waɗanda suka kitsa hakan za su fuskanci tsauran hukunci yana mai cewa babu afuwa ga duk wanda aka samu hannunsa a ciki a makon da ya gabata shugaban iran ibrahim ra'isi ya ba da umarnin a kaddamar da bincike kan rashe-rashen lafiya da aka samu a tsakanin ɗalibai mata a sama da makarantu 30 a watan nuwamba an gano cewa rashin lafiya ya kama ɗalibai a larduna 21 a cikin 30 da ke ƙasar. Tonon ba da jimawa ba Mahmud zai kawo mana rashin labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, shugabanni da magoya bayan jam'iyyar PDP a Najeriya sun gudanar da wata zanga-zanga ya zuwa ofishin hukumar zaɓe ta ƙasar domin nuna rashin amincewa da sakamakon zaben shugaban ƙasa da aka bayyana a makon jiya. Daga Abuja inda ake gudanar da zanga-zangar ga wakilin murya Amurka Nasiru Adamu Elhikaya. hikaya Zanga-zangar da aka daɗe ba ga irin ta ba zuwa hukumar zaben na zuwa ne bayan kotun ɗaukaka ƙara ta ba da hurumi ga ɗan takarar na PDP a Tiku da na Labour Obi su duba kayan da aka yi amfani da su wajen zaben musamman na'urar nan ta Vivas da ake cewa mai hana magudi ce da 'yan adawa suka ce sam ba a ma yi amfani da ita ba wajen aika sakamako. Kakakin kamfen ɗin Dino mai laye ya ce sam ba za su amince da sakamakon ba kuma sun nuna hakan a lokacin da suka fice daga ɗakin bayyana sakamakon gabanin kammala kawo sakamakon zaben. ko shi ya ci zabe saboda haka an ga mana magudi a sauke zaben nan gaba ɗaya bamu yarda ba da abubuwan da aka yi ba saboda kowa duniya ya san cewa ba ya adalci ba aina da kanta da san cewa wannan karin mun lashe takobi ba yau kadai za mu zo ba gobe za mu zo jibi za mu zo gata za mu zo sai an sai mun samu yancin mu sai ai mana gaskiya sai ai mana adalci jana'iza muka zo yi jana'izan barayi jana'izan mututa jana'izan yan yaudara shi muke yau shi samun muka zaba wannan bakin kayan dole duk duniya ta san cewa an cuce mu dole masu wanda za su zauna kan wannan magana a supreme court da court of appeal su san cewa an cuce mu su san cewa 'yan najeriya sun nuna rashin yardar su sun lashe takobi ba gudu ba da baya wannan karin ba za mu yarda ba tawagar ta mika wasiƙa da ke kunshe da dukkan korafe-korafen yan adawar inda kwamishina mai kula da wayar da kan masu kada kuri'a na hukumar festus okoye ya karba ya yi alwashin mika ga shugaban hukumar farfesa mahmud yakubu is a commission belongs nigerian our allegiance is to the people of the federal republic of nigeria Hukumar nan ba ta ɗaukar umarni daga wajen kowace jam'iyyar siyasa, aikin ta ga 'yan Najeriya ne. Za mu ɗau mataki kan sashen wasikar da ya shafi shari'a, kuma za mu duba dukkan abin da aka rubuta, in ji Okoye. In za a cina bayan zaben 2011 gabanin zaben 2015, shugaba Buhari da kansa ya jagoranci irin wannan zanga-zangar zuwa hukumar zaben da samun rakiyar shugabannin apc karkashin john odigi oyegun inda ya nuna shi ma san ba su amince da sakamakon zaben 2011 ba da bukatar lalle a yi adalci a zaben 2015 inda kuma cikin ikon allah ya lashe zaben nasura da mailika ya murar amurka daga abuja najeriya To madalla an gaishe ka Nasiru Adamu hikaya har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud da karashen labaran duniya. Wasu fursunoni hudu masu ikirarin jihadi sun gudu daga gidan yarin Nouakchott babban birnin kasar Mauritania. Fursunonin sun bada sun bude wuta ga masu gadin gidan yarin yayin da suke kokarin tserewa a daren Lahadi inda suka kashe biyu daga cikinsu. su. biyu daga cikin fursunonin an yanke musu hukuncin kisa yayin da sauran biyun suke jiran hukunci da za a yanke musu hukumomin tsaro a ƙasar ta mauritania sun ce sun ƙara tsawar matakan tsaro a gidan yarin sannan suna bin diddigin su wato waɗanda suka tsere suna masu ba da tabbacin cewa za a kamo su hukumomi a pakistan sun haramta watsa dukkan wani jawabi ko taron manema labarai da ya shafi tsohon firayim minista wato imran khan su kuma dakatar da wata kafar yada labarai ta talabijin da ke watsa shirye-shiryenta ta tauraron dan adam ko kuma satellite saboda take wannan umarni ta daidai yan adawa suka fara caccakar wannan mataki waɗanda suka kwatanta amma wato wanda suka kwatanta a matsayin take yancin faɗin albarkacin baki suna masu kira ga gwamnati da ta janye umarnin hukumar da ke kula da sha'anin watsa labarai ta kafar ta latroni ce ta ba da wannan umarni inda ta haramta watsa labaran kai tsaye ko wanda aka naɗa waɗanda suka shafi kan hukumar ta kuma yi gargaɗin kwace lasisin duk wata kafa da ta take wannan doka. yayin da ya rage 'yan kwanaki a gudanar da zaben gwamnoni da na 'yan majalisar dokoki a najeriya wasu al'ummar kasar sun so mu kira ga hukumar zaɓe mai zaman kanta wato inec da ta tabbatar wannan karan ta wallafa sakamakon zaɓe ta yanar gizo daga maiduguri ga wakilin murya amurka haruna daudabi da rahoton a yanzu dai sauran 'yan kwanaki a gudanar da zaben gwamnoni a tarayyar najeriya da kuma 'yan majalisun dokoki na jihohi wanda hukumar zabe mai zaman kanta ta ce ranar 11 ga watan maris za ta gudanar da waɗannan zababbuka sai dai tuni wasu 'yan najeriya suka soma kiraye-kirayen hukumar zabe na ƙasar da cewa ta tabbatar cewa ta saki waɗannan sakamakon zabe da za gudanar ta yanar gizo wanda ake kira bbs game da ta alkawarin haka a baya rashin ba da sakamakon zababbukan ta yanar gizo shi ya haifar da irin ƙorafe-ƙorafen da ake yi a tarayyar najeriya binciken wanda wasu jam'iyyu ke ganin cewa babu gaskiya a wannan harka ko da shike bayan sati guda wato a jiya hukumar zabe mai zaman kantan ta saki waɗannan sakamakon zaɓuɓɓuka da hakan zai kawo ƙarshen tada jijiyoyin wuya da ake tsakanin jam'iyyu a baya dai an bato shugaban hukumar zabe mai zaman kanta na Najeriya na ta shaida manema labarai cewa wato Professor Mahmudu Yakubu za sake waɗannan sakamakon zaɓe da yanar gizo inda kowa zai iya ganewa idanunsa game da irin abubuwan da suka zaɓa amma aka samu saɓanin haka ta sai dai gwamnan jihar borno farfeso gana umar zulum ya kira ga sauran 'yan najeriya da ba su samu zaɓuɓɓukan da suka gabata da kuma mai zuwa ba da cewa sai hakuri kuma su rungumi kaddara don a tafi tare ga abin da ke cewa wanda bai samu mulki ba yayi haƙuri ni baba gana umar zulum da zan tazarta kowa a borno ba don saboda bai ci zaɓe ba kowa da kowa a yi haƙuri mu 'yan uwa ne mu zo mu yi aiki tare don saboda mu tabbatar kawo ci gaba a kasan borno ita ko hajiya zainab aminu daya daga cikin jami'ar hudda da jama'a da ke aiki a hukumar zaɓe mai zaman kanta ta shaida wa muryar amurka cewa za a gudanar da zaɓuɓɓukan gwamnoni ne da guda ashirin da tara cikin talatin da shida da ake da su ce cewanta zaɓuɓɓukan guda bakwai daga cikin su a rushe su ne sakamakon irin umarnan kotu da aka samu daban-daban da kuma musanya lokutan zaɓuɓɓukan kamar haka. akwai jihohi guda bakwai wanda su ana gudanar da zaɓensu ne ba tare da wannan zaɓe na gama gari riba wanda hakan ya samo asali ne daga rusa zaben da watakila kotu ta yi ta kwace kujeran daga wani gwamna ta baiwa wani koko ta karbe ta eh, kujera daga wani gwamna ta ba da daman a sake zaɓe daga nan shine wa'adin mulkin su ya juya ya zama ba tare ake yi da duka na gama gari ba wayannan jihohi sun hada da jihar kogi da bayelsa akwai edo da ondo akwai oshun da ikiti akwai yi jihar anambra wai ko mai sauran yan najeriya ke cewa ne game da shirye-shiryen wannan zaɓuɓɓukan gwamnoni mai zuwa sunana malam aliyu batun portal da inec ta buɗe ta yi leti dama yanda inec ta buɗe baki ta faɗa ta ce a ranar da aka yi zaɓe a ranar za a gani to ba mu san me yasa ba a sa ba an zo an sa bayan sati ɗaya in dai result ɗin janu ne wanda kowa abin da ya yi shi aka sa walillahi alhamdi saboda najeriya yanzu mu zaman lafiya muke so kuma allah ya ba mu zaman lafiya sunana abubakar wato a zahirin gaskiya zaben gwamna dai da portal wannan su yi adalci su bar portal nan a buɗe wanda duk wanda ya dangwala ana gamawa mutum ya buɗe portal ya gani shine fatan mu da kuma roƙon mu ga 'yan mutanen inec sunana malam muhammed ne zaɓe mai zuwa nan da kawai ya kamata kayan zaɓe din su wannan bibas mashin din da su wannan nasu din su kawo shi a lokaci in ba haka ba su kawo shi a lokaci ba mutane suna gani an riga an gama komai zaɓe ma riga an yi tun da dai an cin an gani a mashin za a gani to kaga kaga mutane ba su yarda ba an kawo abu leti a ce an an gama ai to suna na jajiyaya saboda abin da ya faru baya ya kamata ita INEC ta dauki darasi a kai. kaga ya kamata a ce ta samu wannan abubuwa an samu bata lokaci duk wayansu abubuwa ya kamata ya zama mata darasi su gyara wannan abubuwa wasu daga cikin yan Najeriya kenan ke bayyana ra'ayoyinsu game da zababukan gwamnoni da kuma yan majalisun wakilai da za a gudana a ranar Asabar mai zuwa Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Madalla an gaishe ka Haruna Dauda Bidu ka haɗa mana wannan rahoton. To har yanzu muna Najeriya inda rundunar 'yan sandar jihar Kano ta ce ta bankaɗo wani yunkuri da wasu ɓata gari 'yan siyasa ke yi na shiga da makamai cikin jihar domin amfani da su a yayin zaben gwamna da na 'yan majalisar dokokin jihohi da za a yi a ranar Asabar mai zuwa. Wakilin murya Amurka Mahmud Ibrahim Kure da ke Kano na ɗauke da ƙarin bayani. a yayin taro da manema labarai a nan kano 'yan takarar jam'iyyun da suka hada da adc da adp da pdp da nrm da kuma ypp sun yi allah wadai da yunkurin da suka ce wasu ɓata garin 'yan siyasa a jihar ke yi na kawo tarzoma da za ta haifar da cikas ga tafarkin gudanar da sahihin zaɓe a kano malam ibrahim khalil da ke yi wa jam'iyyar adc takarar gwamnan kano a zaben na ranar asabar mai zuwa idan allah ya kai mu shine ya karanta saƙon a madadin sauran takwarorinsa a yin ganawar da suka yi da manema labaran babban saƙonmu shine kira ga duk wani wanda yake da hannu ko yake da ruwa da tsaki akan harkar tsaro da inganta zaɓe na cewar akwai kishin-kishin da labarai na cewar za a shigo da makamai za kuma a yi amfani da miyagun makamai wajen hargitsa harkar zaɓe da cin zarafin 'yan takarkari da kuma cin zarafin waɗanda za su jefa ƙuri'a da kuma kawo rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali a kano idan ka muna kira ga masu sa ido na ƙasashen waje da na cikin gida da jami'an tsaro da duk mai ruwa da tsaki akan harkar wannan da malamai da sarakuna da mutanen kirki duk duk wanda yake kishin dan adam da mutunci da doka da oda cewar to gafa abin da ake shirin yi a zaben 2023 na ranar 11 ga watan march a hannu guda kuma ita ma rundunar 'yan sanda ta jihar kano ta fitar da wata sanarwa inda ta ce za ta sanya kafar wando guda da dukkanin wani ɗan siyasa da ke yunkurin ta da zaune tsaye a jihar ta kano yayin zaben na ranar asabar na ta cikin wata sanarwa da kakakinta sp abdullahi kiyawa ya fitar ta ce rahotannin sirri na nuni da cewa wasu miyagun 'yan siyasa na takidin amfani da ɓata garin matasa domin tada tarzoma a kano a yayin zaben na ranar asabar mai zuwa sai dai ta ce za ta yi aiki kafada da kafada da sauran hukumomin tsaro a kano wajen murkushe duk wani yunkuri irin wannan ya ka dai masana harkokin tsaro sun fara tsokaci dangane da waɗannan batutuwa na barazanar tsaro da ke tasowa kano to wannan abin gaskiyar magana idan har ba a ɗauki matakai ba to za a samu asarar rayuka sannan za a samu asarar dukiyar da ba a taɓa tunani ba a kan wannan lokacin na biyu kenan sannan za a samu yanayi mawuyacin matsanancin yanayi wanda mutane za su shiga ba tare da buɗa kasuwanci ba ba tare da hanyar zirga-zirga shiga da fice ba talauci zai ƙara yaduwa in dai aka bari wannan abin ya kasance kamar yadda waɗanda suke shirin yin wannan abin suka yi. detective awol baladirmi yake nan mai sharhi a kan lamuran tsaro a najeriya a makon jiya na dai rundunar 'yan sanda ta jihar kanan ta gurfanar da shugaban masu rinjaye a majalisar wakilan najeriya alhassan ado doguwa a gaban kotu bisa zarginsa da hannu cikin tarzomar zaɓe wadda ta kai ga hallaka wasu mutane a yankin mazaɓasa ta tudun wada da doguwa yayin da shi ma zaɓaɓɓen ɗan majalisar tarayya a jam'iyyar nnpp daga mazaɓar dala aliyu sani dakin gini ya amsa gayyatar rundunar dangane da tuhumar mallakar bindiga babu izini mahmud ibrahim kwali muryar amurka daga kano nigeria madalla a gaida mahmud ibrahim kwali da wannan rahoton masu sauraro yanzu agogo a nan washington dc na cewa karfe goma ne da minti na safiya da minti goma sha bakwai karfe hudu kenan na yamma da minti goma sha bakwai a najeriya nijar kamar da chadi wanda yake karfe uku da minti goma sha bakwai a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci sha shida, ishirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi su. Yanzu kuma sai shirinmu na ilmi garkuwar ɗan adam. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kanji mana da ilimi abun rainawa. Masu rarwa salamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam. A cikin shirin namu na wannan makon za ku ji tattaunawa ne da Dr. Isa Imam wani masanin tattalin arziki kuma malami a jami'ar kimiyya da fasaha da ke mina ta jihar Naija akan alkawarin da sabon zababben shugaban kasa a Najeriya Chief Bola Ahmed Tinubu ya yi na kawo ƙarshen yajin aikin malaman jami'oyi da su sauran makarantu na gaba da sakandare a kasar da fatan za a yi sauraro lafiya to da farko dai na tambayi dr imam ne yanda ya ga wani alkawari da bola ahmed tinubu ya dauka sai ka da baki ya ce wani alkawarin da ya yi ko da yake ba sabo abu bane a gurin mu don shi ma wannan gwamnati da take kan ci yanzu nan shi ma buhari ya yi magana cewa zai kawo karshen yajin aiki amma muka da ya shigo sai abin da ya saba da abin da ya alkawari amma da yake wannan gwamnatin ina ganin kamar cewa in dai ta ɗauki abun da muhimmanci to za ta iya cima nasara da yake na ga cewa shi ah, sabon shugaban kasa shi daga can southwest ne masu can southwest kuma san cewa ilimi shi ne kamar ah, masana'antunsu to saboda ka muna ganin ba zai wasa da batun ilimi ba kuma maganan da ya yi har ya cewa zai sa budget din education ta zama 25% wanda ta daidai da united nations standard so kaga kawo karshen yajin aiki a Najeriya abu ne mai yiwuwa inda har in gwamnatin ta ɗauki ilimi da muhimmanci. To aiko wannan gwamnatin tana cewa tana so ta yi amma watakila babu kuɗi ne da za a yi to ina zai samu kuɗin da zai wannan. Batun kuɗi inda aka zauna da su asu an san shawarar a kawo a samu kuɗi a ci wannan matsala kuma ka duba kuɗin da ma ake nima ba wasu kuɗi masu yawa ba ne kuma ba kudi an ce a kawo shi at once ba ne abun installment at installmental level ne za a dinga ba da wannan kudin ba wancan a kawo kudin a dunkule lokaci daya ba ne so abu ne mai yiwa yiwa inda gwamnati ta ɗauki abun da muhimmanci mun san wannan kasan mun san arziki da ke shigowa ta tattalin mai ne to kuma ta wasu hanyoyi ne mun sani duka kuma mun san irin abubuwan da ake yi a nan kasan har in za a iya samu a likin wasu kuɗi da suka fita ta hanyar da bai kamata ba to lallai kan za a samu kuɗi wanda za a iya ajiye ma cin gaban ilimi a najeriya domin shi ma samun shugaban kasan ya san cewa ilimi kamar da na faɗa shi daga can southwest ne kuma ilimi shine masana'antunsu kuma ya san cewa ilimi abu ne mai nagarta kuma wanda zai kawo cin gaban kasa kuma muka duba ainihin tayirinsa wanda ya fitar da su kuma ya tallafa musu a suka abu a nan najeriya dukkan sun makaranta masu ilimi ne ya nemo wanda ya san cewa sun san abin da suke yi to kaga tun da ya san da haka to lailaka ina ina kyautatan zaton ba zai wasa da sha'anin ilimi ba to kana ganin za a iya warware wannan matsala ba tare da jami'o'i sun kara kuɗi na ɗalibai ba to wannan abun da yi um, abu ne dai wanda ake kan ko kuma in ci abu ne dai wanda aka duba ana ko kuma in ci ana kan dubawa to lailai kan jami'o'in Najeriya dai suna ɗan samun jin daɗi domin yawanci kuɗin da ake cajin gaskiya dai kamar da karatun dai ba kamar dai da kyauta ake yi amma da yake da asu suka tafi strike kuma asu suka ce ba su so a kara ma jami'o'i kuɗi cewa Najeriya tana da kuɗi wanda za ta iya eh, tafiyar da shani ilimi ba tare da an sama students an kara masu school fees ba amma ita gwamnati ta nuna cewa a ai ba za ta iya ba dole ne su ɗaliban su biya idan suka biya to ana ganin cewa za a dan samu sauki to ai ko nawa ne za su biya ba zai iya fitar da da university a cikin irin rashin kuɗi ko kuma kuɗin suke bukata su yi aiki da shi ba shi wannan sabon shugaban kasan ya ce in yi zo za a ba su ɗaliban jami'a loan bashi kamar dubu ɗari da hamsin haka wata kowane semester kamar dubu saba'in da biyar kenan to kaga wannan ko da an kara school fees to kaga za su samu iya su samu su biya to kaga duk wannan shirin na duk kudin na gwamnati ne an baka ne don ka bayar kuma to kaga ko da an kara school fees to ina ga za a dan samu sauki amma gaskiya abun shine kuma ba kara school fees ba inda gwamnati tana so don Allah ya bamu arziki wanda za mu iya mu tafi da shani ilimi ba tare da an caji ko kuma an kara school fees ba amma inda abubuwa ke tafiya yanzu nan za ka ji cewa wasu jami'oi sun daɗaga school fees su to kaga in ba an za sake zauna aka ce to gwamnati za ta kara kuɗi jami'o'i su dan ragewa to in da ba haka ba to abun ina ganin abun ya ci gaba kenan karan kuɗin kuma kamar yadda na faɗa wannan karin kuɗin ba zai solving problem na university ba sai dai in za a dinga ce ana karawa ayakon su private universities ai ba wani riban despite suna caji suna suna caji sosai ba wani riba suke ci sosai ba wani ba wani kazamin riba suke ci ba so saboda haka shi sha'anin ilimi dole ne gwamnati ta dauke ta da muhimmanci kuma kuskuren da ake shine idan ana magana sa a ce ai a kasa waje a wasu kasashen da suka ci gaba ga inda suke sun mun kai su ne ai ko ni kasa tana da level ko kuma tana da stage wanda in ta kai za ta dauki wata mataki ai ne dai muke yau a Najeriya din nan in aka duba wanda ba su yi makaranta ba sun fi yawa har yanzu to shin za a ce za a duba abin da ake a wasu kasashe a zaina su sun riga sun ci gaba akwai lokacin da eh gwamnati ne take ɗaukar nauyin makaranta fuli akwai stage da an kai eh to gwamnati za ta rage a yi 50-50 a kai stage da za a kai cewa eh za a yi 40-60 so komai na da lokacinsa in muka ce za mu duba yadda ake a wasu kasashe gaskiya abun ba zai kyau ba domin level na cin gaban mu ba ɗaya bane da nasu su ma sa a duba alkwaji suke kaman yadda muke a yanzu ya suka tafi da shanin ilimin su shin alkwaji suke kaman suke matsayin mu gwamnati ne take duka ko dai an ka ko da an da shi private ne to masu sauraro a dan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba inda za mu ji ta bakin ɗalibai da kiyaye game da wannan tsari na kawo ƙarshen yajin aikin malaman jami'o'i a najeriya a madadin bakon namu dr isa imam sai kuma jami'ar da ta bada umarnin shirin julie leathers gresham na ku baban gida jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun raina. A da baban gida Jibril. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin rayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta imel. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Shehu Adamu Rijau ya ce kotun koli ta ce mu ci gaba da amfani da tsofaffin kuɗinmu har zuwa ƙarshen wannan shekara amma kuma gwamnatin Najeriya ta yi shiru. To gaskiya ya kamata a fitar da mu cikin duhu domin an bar mu cikin rudani babu tsofaffin kuɗin sannan kuma babu sababbin. Sai kuma sakon haɗin gwiwa wanda ya fito daga Babandi Mamman Bande da Ali Sarkin Yakin Nima da Tasiwo Unguwar Tudu da kuma Alhaji Zakin Soyayya suka ce salam VOA Hausa. Matakin jam'iyyar PTP na shirya zanga-zanga don kalubalantar sakamakon zaɓe hakan bai dace ba. Muna kira gare su su rungumi kaddara ko su kai ƙara kotu. Allah sa mu dace. Amin. Sai kuma sako na gaba wanda ya fara da cewa Salam VOA Hausa zaben gwamnoni da 'yan majalisun dokokin jihohi ya kawo jiki a Najeriya. Don haka talakawa a guji sayar da ƙuru'u ko karɓar taliya a ranar zaɓe domin hakan tamkar sayar da makomarku ne na shekaru hudu masu zuwa saboda haka sai a kiyaye da wanne za mu ji da maganar kotu ko kuma umarnin shugaban kasa idan cbn ya amince mu karbi tsohon kuɗi to ya kamata cbn ya sake mana tsohon kuɗi daga ayuba isa garin noma tare da umar saya-saya da baban gida babu fajewa ta kai da abdulsalam mai walda dambam da aliko auta kafinta daga jihar yobe sai saƙo na gaba kuma ya ce in dai ba kwashewa 'yan najeriya kafa gwamnatin najeriya da babban bankin najeriya ta cbn ke nufin yi ba kamata ya yi su bi umarnin kotun koli wajen sako sababbin kudade in suna nan in ko babu su to a sako mana tsofaffin mu rika sarrafa su har zuwa ranar 31 ga watan Disamba. sako daga abubakar yahaya lakwaja da bala na yashi lakwaja a jihar kogi a najeriya to mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku. An gaishe ki Aisha Ma'azu yanzu kuma sai labarai a takaice. To jakadiyar Amurka a Najeriya ta faɗa cikin wata sanarwa a ranar Lahadi cewa akwai mutane da dama da ke da korafi kan hancin zaben shugaban ƙasa da aka gudanar. Kazalika a gefe guda akwai wasu da dama da ke murnar lashe wannan zaɓe. Mary Beth Leonard ta yi kira ga masu korafi kan zaben da su bi hanyar da doka ta tanada wajen neman maslaha wato su tafi kotu hukumar zaben najeriya ta inec ta ayyana bola ahmed tinubu a matsayin zababben shugaban da zai jagoranci najeriya tsawon shekaru hudu bayan shugaba buhari ya kammala wa'adinsa na biyu a watan mayu shugaban hukumar farfesa mahmud yakubu ya ce tinubu na jam'iyyar apc mai mulki ya samu kuri'a sama da miliyan takwas inda ya lashe zaben da aka yi mai cike da gogayya sai dai bangaren yan adawa a kasar sun ce zaben na tattare da kurakurai sun kuma sha alwashin zuwa kotu don kalubalantar sakamakon sakataren tsaron amurka lord austin ya faɗa a yau litinin cewa idan har dakarun rasha suka yi nasarar kwace birnin bahmud da ke gabashin ukraine hakan ba zai wani tasiri a yakin da rasha ke yi da kasar ba birnin na bahmud ya kasance wata tunga da aka jima ana gubza fada inda dakarun rasha ke ta yunkurin ganin sun karbe ikon birnin wanda ke lardin donetsk a cewar austin baya kallon matakin da dakarun ukraine suka dauka na janyewa zuwa yammacin birnin a matsayin koma baya a yau litinin dakarun ukraine suka ba da rahoton sabbin hare-hare da rasha ta kai da wasu jirage mara matuka a kirar wato kirar iran sojojin ukraine din sun wallafa a shafin twitter cewa sun yi nasarar kakkao sha uku daga cikin jirage sha biyar da rasha ta harba musu a yau litinin shugaban addini a iran ayatollah ali ne ce zargin saka guba da ga wasu ɗalibai mata da aka yi a wasu makarantun ƙasar laifi ne da ba za a taɓa yafewa ba a makon da ya gabata shugaban iran ibrahim ra'isi ya ba da umarnin a kaddamar da bincike kan rashe-rashen lafiya da aka samu a tsakanin ɗalibai mata a sama da makarantu 30 a watan nuwamba an gano cewa rashin lafiya ya kama ɗalibai a larduna 21 cikin 30 da ke ƙasar ta iran To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Mahmud Lalo wanda ya taya ni gabatar da shirin sai Julie legas Gresham da ta bada umarni. Da injiniyan mu na yau, ni ce taku Binta Suleiman yara nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ku huta lafiya, ma'asalam. Amma kada ku yi nisa domin shirinmu ne yau da gobe na tafe.